yau talata 20 da nawa ne 22 ga watan da al'afi hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a irin wannan rana muna karatu cikin wannan littafi na أحكام الجنائز وبدعها ودى الشيخ محمد ناصر الدين رحمه الله ya wallafa. muna karatu a cikin babin da yake magana akan alamat husnul khatima alamomin wato kyakkyawan cikawa akwai abubuwa da suka tabbata waɗanda suka nuna alama ce idan suka faru ga mutum wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwarsa a ƙarshe rayuwarsa in an ga waɗannan abubuwa to akwai alamomin cewa ana kyautata zaton ya samu kyakkyawar cikawa mun fara da ambaton cewa mamaci ya yi kurici da kalmar shahada a lokacin da zai rasu wani yana daga cikin alama na husnul khatima wato ma'ana kyakkyawan cika shine muke karanta abin da ya kawo na dalilai akan haka mun karanta hadisi na farko da ya kawo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna wanda duk ya zama karshen maganarsa a duniya ita ce la ilaha illa Allah to insha Allah zai shiga aljanna

وأثنى على أبي بكر إلا أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أقول أن إذا حصل عليهم أكراماكم جئته يقول إني لا أعلم كلمة لا يقولها أحد عند الرسول إلا أن يقال غيره فنتطلع أن يقول قال فقال عمر إني لا أعلم ما لي قال وما لي قال فعلا كلمة أعظم كلمة أمر بها أخيه عند الموت لا إله إلا الله قال فعلا صدقت إلى الله فيها أخرجه الإمام أحمد فإسناد سبيل الإنسان بنوم والحج والبلاد وقال فإن على شرط ما وقوم بعدني وفي الله أحاديث مثل التوحيد wani hadisi na biyu kamar yadda ya shigo shi an talha ta bani ubaidillah wato ya yanki isnadin ya tafi kai tsaye zuwa ga talha ta bani eh, ibn ubaidillah radiyallahu anhu ɗaya daga cikin almubasharu na biljanna ce ra'a umaru talha ta bani ubaidillah faqilan wata rana umar radiyallahu anhu ya ga talha ta bani ubaidillah jikinsa a mace kuma kamar fiskansa akwai bacin rai haka da damuwa faƙala sai ke ce masa malaka ya aba fulan me ya faru da kai ya kai baban wane yawanci ɗabi'ansu da al'adunsu shine yawanci suna da kuniya da kuma amfani da kuniya ɗin wajen kiran mutum abuwa ne za ga mutum ko da bai aure ba ma yana iya zaben cewa ya yi wa kansa kuniya da cewa shi sunansa abu kaza ya samu wani suna da yake ganin yake sha'awa za ka akan ce mutum abu muhammad a abu kaza duk abin da mutum ya sawa kansa ko ya yi wa kansa kuniya da shi shi yasa za ka ga in ana tarifin mutum za ce yi kuna bi kaza ana masa kuniya. da kaza akwai kuniya akwai kuma lakabi yulaqab kaza lakabi shine wani suna da inkiya shine lakabi wani suna da ake yi wa da ake lakaba mutum a ce wane amma dai an san shi da wani suna wanda za ga ya shahara wannan suna ko misali ka an ce sunan mutum muhammad amma kuma baban gida ya fi shahara ka gani in ka ce ma muhammad sai ga ba a gane shi ba to ana masa lakabi da baban gida kenan amma kuma sunansa asali muhammad to wani kuma ce abu a muhammad ko abu mus'ab ko wani abu haka wani shi kuma kuniya kenan kamar yadda suke da kuniya a wajen mata da wuya a al'adarsu mutum ya kira sunan matarsa kai tsaye yawanci sun fi amfani da da kunya ya ummawa ne idan masu ta aihu da mace ya samu ta suna ummawa ne kuma ko da bata aihu tana iya wa kanta kunya ko a yi mata da suna kaza don haka ya kira shi da cewa ya aba kula da kunyarsa la'allaka sa'atka imra'atu ammik ya ya aba kula ko dai a matar ka ne ta ta bata maka rai sukan yi irin wannan ababin ko zoliya ko wani abu ambaci mutum ko ce masa ya aka ganka haka ko dai matar ka ne ko kuma a ko matar gidan ko wani abu dai haka qala ya ce a duwa nan ba shi ne wa asna ala abibak Ya yi faɗi kalmar alkhairi ga abubakar radiyallahu anhu ya yace illa anni sami'tu itumin rasulillahi sallallahu alaihi Wasallama hadisan. hadithan abin da ya saka ga jikina a mace shine kawai ni na ji wani hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ma mana an as'alahu anhu illa al-qudratu alaihi hatta mata ba abun da ya hana in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da bayani akan wannan hadisi da bayanin abun da ya faɗa a ciki da abun da yake nufi face kawai samun rashin samun iko akan hakan kullum kamar in tambaya hatta ma ta har nan sulalai alaihi ya bar duniya ban zauna na samu dogon bayani da nake son in samu game da wannan hadisin ba shi za ka gani gaba ɗaya jikina a mace da ban samu na yi wannan amfani da damar na yi tambaya a wancan lokacin ba haka yake jimamin wannan hankalin hankalinsa yake tashi sai yake baki yace samituhu yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni a'lamu kalimatan lallai ni na san wata kalma la yaquluha abdun inda mautihi babu wani bawa da zai faɗi wannan kalmar a lokacin da zai rasu illa ashraqa laha launuhu face sai launin sa yayi haske abin idan mutum ya faɗi wannan kalmar dab da lokacin da zai rasu sai an ga fiskarsa ta canja sai ta yi haske yana daga cikin alamomin husnul khatima ko a ga mutum ya cika abin take fiskarsa ta yi haske abuna wani da ya zo rasuwa yana rasuwa fuskar su suke ƙara haske sama da yadda aka san shi ko kuma ka ga wani alama na ni'ima wani fuskar su ta yi haske ta cike gaba daya wani yana daga cikin a husnul khatima to idan mutum yayi kalmar shahada ko kuma na san kalmar da in mutum yayi ta to sai an ga launin sa ya haskaka wa nafasa Allahu anhu kurbatahu kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya yaye masa bakin cikinsa akwai damuwa lokacin da mutum ya zai zai rasu raɗaɗin ciwo wani tayi ko raɗaɗin rashin lafiya ko raɗaɗin yanayi to ya karka mutum ya zamanto ya galabaita amma in Allah subhanahu wata'ala ya kaddara masa faɗin wannan kalmar lokacin rasuwa to sai an ga yayewan wannan damuwar da take tattare da shi qala fa qala umar sai ce a umar radiyallahu anhu sai ce inni la a'lamu ma hiya ni na san wace kalma ce har da bayani akan ta qala wa ma hiya sai ce to wace kalma ce qala sai ce ta'lamu kalimatan a'zama min kalimatin amara biha in amara biha ammahu inda al-maut kana ga ka san wata kalma wacce za ta fi girma sama da kalmar da shi kansa na wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci babbansa lokacin da babban zai rasu kana ga akwai wata kalma ne da ta wuce wannan abu ne eh, Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu ya san wace kalma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Abu Talib babbansa na cewa qul la ilaha illa kalimatan uhajju laka biha inda Allah yace ya am ya kai ba ka faɗi cewa la ilaha illa in ka rabi wannan la ilaha illa ka rasu to wani kalmar zan zo in tsaya maka da ita a gaban Allah amma bai samu ya faɗi wannan kalma ba shi babban annabi sallallahu alaihi wasallam shi da Umar radiyallahu anhu ba tare da yana nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba shi kuma talha ibn ubaidillah yana cikin damuwa da bai tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam asalin wannan kalma da kuma bayani akan ta ba shine abin da ya dame shi yanzu to amma da ya faɗa sai umar radiyallahu anhu lura da kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa babbansa ya faɗa ya ce to shi ya san wannan kalma ne shine ce masa kana ga akwai wata kalmar da ta wuce kalmar da ya umarci babbansa ya faɗa ne ai ko da ka ji wata kalma ba ce ka san kawai wannan kalma ce don da a ce a wata kalma da za ta wuce wadda ya dace da ita ce zai ce babban na sai faɗa ce ce la ilaha illallah ita ce kalmar la ilaha illallah a wata kalma da kasan ta wuce wannan ne qala talha sadaqta hiya wallahi hiya sai tsala ya ce kwarai kayi gaskiya wallahi lallai wannan ita ce saboda a ma'ana kalmar shahada kalmar la ilaha illallah in mutum ya faɗe ta a lokacin da zai bar duniya to zai sa har hasken jikinsa launinsa sai ya canja sai ya haskaka saboda saboda ya samu husnul khatima ya samu kyakkyawan cikawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shiga aljanna ga wanda ya faɗi wannan kalma a ƙarshen rayuwarsa mutum kowa yana ji duka mu gashi muna faɗa muna ji amma sai wanda Allah ya bashi iko ne zai iya faɗa abunan idan mutum ya kwatanta da rashin lafiya za ku ga mutum marar lafiya baya iya bude bakin ya faɗi wani abu ko kalma ɗaya ne bakinsa ya yi nauyi ya sake ya abunan marasa lafiya waɗanda suka kwanta a gado idan sun samu sauƙi suna iya ba da labarin cewa sun kai wani yanayi da ba za su iya yin wata kalma da bakin su ba to lalle da kuma wanda ya je da mutuwa eh, ni na san ah, alhamdulillah wani lokaci eh, na ci wani rashin lafiya zan yi sallah in karanta fatiha a sirrance ko a bayyane ba zai yi ba su kaga wani kawai nauyi na rashin lafiya na to kaga wani rashin lafiya ne wanda kawai warke har kamanta da shi to ina ga kuma wanda ya zo gabar mutuwa wanda ya zo gabar mutuwa sai in Allah ya bashi iko ne ke magana shi yasa idan ka ji mutum ya zo rasuwa yana faɗan wasu wasiya shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce faman bajjalahu da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna wanda da ya canja abun da ya ji mamaci yana faɗa lokacin da mutum zai rasu ya faɗi in na rasu kaza kaza kaza kaza sai wani ya ji amma kawai da son zuciya ya canja to ba karamin zunubi ya dauka ba saboda ai kai kanka ka san kawai Allah ne ya sa yake faɗan wannan abu amma ba shi ne kuma da nauyin jiki da sakewa da da yake samun mutum a lokacin mutuwa ba yadda za a yi tunanin sa ya tuno wasu abubuwa ya rika jera maganganu kamar yadda ka ji ya faɗo su maganganu a lokacin da zai rasu to Allah ne subhanahu wataala ya ba shi damar wannan faɗa tare da kalmar shahada muna bi muna karantawa amma sai dai muke rinka addu'a Allah ya sa ya samu husnul khatima ta hanyar cikawa da kalmar shahada Allah ya azurta mu da haka don mutum ba zai ce to in Allah da zai dage yayi ba kawai kawai Allah ya baka nasara shine magana don mutum in ya fiskanci mutuwa duk abun da baka tsammani na nauyi da wahala da radadi da damuwa ba abun da baya ji tunda ga annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana magana ana ji har yana magana ba a ji sai dai ana ganin bakin bakinsa kawai yana yana motsi suna dikakin me yake cewa shine kawai a to kaga shi da ya kamata har zai bar duniya zai iya faɗan komai a idan ra'a ce saboda Allah zai sauƙaƙa masa kuma malakul maut yace a yadda yake tatsar mutane ba bai taɓa sauƙaƙa wa tatsar rai irin na nufi sallallahu alaihi wasallam duk da wannan wahala da da ya sha abu nan ya su mai farfado to kaga shi yasa mawtul ta takunu da rahatan lil mu'min wa abu ne azabun lil kafir ko kuma abu ne ma'ajiratan lil kafir au kama sallallahu alaihi wasallam mutuwa ina da ba zato ba tsammanin na mutum bai yi jinya ba bai yi komai ba haka kawai sai rasu to in mumini ne wannan wato hutu ne daga Allah ya gama sauƙaƙa masa kawai ba a an kara ba ne ya rasu motul fuja wannan yakan zama rahama ne ga mumini amma kuma yanke uzuri ne ga kafiri ko kuma ga wanda yake mai miyagun ayyuka ba ma wata jinya balle yi nadama kawai sai mutuwa ce za in kai wace ya mautul fuja mumini ana kyautata masa zato cewa saukin rasuwan ne Allah ya masa yau amma wanda yake mai miyagun abun nan sannan kuma ya rasu kawai kai tsaye ba wani abun nan domin jinya tana sa mutum ya nadama har ya koma ga Allah in ya so mace cire tsammani za ya koma ga Allah to wannan jinya ita ma kuma sannan takfirul lizunub ana kankare zunubi da yawan radadin jinya da mutum yake fama da shi akrajahu wani imam ahmad wa wasu sahih wa ibn hibban bi nahwihi imam ahmad ya kawo wannan hadisi a cikin musnad imam ahmad wannan hadisi ya tabbata sannan kuma isnadin hadisin ingantacce ne abunan sannan kuma ibn hibban ma da imam hakim duka wannan sun rawaito wannan hadisi ne akwai ƙari na imamu hakim kuma sannan ya ce sahihi ne a bisa sharɗin imamu bukari da muslim imamu zahabi ya ƙara goya masa baya akan haka wafil babi a hadis zukirat talqin ya ce a babin akwai hadisai da yawa wanda aka ambace su a fit cikin laƙana wa mutum la ilaha illallah shi yasa ana so idan mutum an ga yana gargara wato matsayin zai bar duniya to sai a ringa kalmar shahada a gurin ana daga murya ana kalmar shahada har in an yi sa'a shi ma sai yi to in an yi Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi kenan ya kuma an taimaka wajen tserar da shi daga bala'i zuwa ga rahama na'am ورشف الجبين شهيد بريد بن رضي الله عنه أنه كان من خراسان فعلى أقله بني وجده بالموت قلت هو سألك يميني فقال الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن كالتي اليمين أخرجه أحمد وسلمه والنسائي والترمذي وأحسنه وابن ماجه ومن حبان وحاكم والداني وأبو عن كتبية وقال الحاكم سبيل على سبب مسلم وأعطاه الثاني ففيه نظر النار جاد به هنا فجمع عن أحمد بن زيد النسائي سبيل على سبب البخاري ولو شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه الطبراني في الأرض والكبير والجار والقطعة الجار الكبير حاصل المجمع نعم الثانية دليل أبنى علامة تبيو تفزن الخاتمة wacce ta farko da ya faɗa sai ya kawo dalilai ne aka yi al'awwal wa sani hadisai ne wannan yanzu kuma a saniya wannan shi kuma wato alama ta biyu ake so a faɗa daga cikin alamomin husnul khatima wato cewa abu an samu kyakkyawan cikawa shine al-maut bi rashfil jabin shine lokacin da mutum zai rasu a gaggumi a gaggumi yana ta tsatsahowa a agoshin mutum wani alama ce ta ta kyakkyawan cikawa alama ta kyakkyawan cikawa ne hadisi buraidata ibn al-khasib radiyallahu anhu saboda hadisin buraida da ya tabbata annahu kana bi khurasan ya kasance a kurasan ya je can garin kurasan a famata eh, fa'ada akan lahu wa huwa mari ya je gai da marar lafiya dan uwansa gaishe shi gaisuwa ta rashin lafiya Shi ne iyada wa huwa mari alhari dan uwan nasa ba lafiya ya je gaishe shi fa waje da hubil maut ya je sai ya same shi lokacin ana shirin zare wa idza huwa ya'raqu jabinuhu sai ga shi wato goshinsa yana tafid da zufa ga dan uwan nasu zai rasu goshinsa yana tafid da zufa faƙala sai ce allahu akbar ta ce allah mai girma sami ito rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya kowu ya ce na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mautul mu'min bi araqil jabin rasuwar mumini inda mutum akan gane shi mumini ne lokacin da aka ga gumi yana tsatsahowa yana fesowa daga goshinsa lokacin da zai rasu wannan yana nuna husnul khatima saboda haka kyakkyawan cikawa ne a ga mutum yana zubar da abin zufa ko kuma zufa yana kokugowa daga goshinsa a lokacin da ake kokarin daukar ransa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kamar yadda wannan hadisi ya ya tabbatar wadda Buraida ibn al-Khatib radiyallahu anhu ya tabbatar sai akhrajahu Ahmad wa siyaqu lahu wa nasai wa Tirmidhi wa hassanahu wa Ibn Majah duka wannan kasancewan shi Sheikh mawallafin littafin ya yi zurfi a bangaren ilimin hadisi da tabbatar da matsayin hadisai ya sa in ya kawo hadisi sai ya yi waɗannan bayanan don ya fi nutsuwa ya tabbatar ma da wannan eh, don kuma kai din ma ka gane cewa ga matsayin hadisin ya sa yake faɗin irin wa'innan ya abu abuna in ka duba wasu littattafai ba za ka ga dole sai an yi haka ba wato amma kowane mutum a ɓangaren da yake ya fi zurfin nazari ko ya fi zurfin samun baiwa a bangaren ilimi to idan yana ko magana ko yana rubutu to za ka gane cewa yana da zurfin ilimi a wannan bangaren ko kuma yana da zurfin karkata zuwa ga nazari a wannan bangaren to shi yasa me bangaren hadisi za ga yana ta irin wa'ina abubuwan don yana so ya kwantar wa mai karantawa hankalin cewa fa mutumin ya san matsayin hadisin to mu kuma gaba ɗaya kawai inda an samu hadisin ya zo kaga shi kenan yawa magana cewa ya matsayin sai ke kawai an barwa malamai wasu su abin su za su yi ta wannan dogon bayanai to amma shi ya fi gamsuwa in yi waɗannan bayanan haka wabin tibban wal hakim wal tayalisi duka waɗannan sun fito da hadisin wa abu nu'aym fil hiliya abin wa qala al hakim sahihun ala shart muslim haka hakim ya faɗa wa wafaqahu zahabi imam zabi ya wafaka masa akan cewa hadisin sahihun ne ala sharti muslim wato ingantacce ne a bisa ala sharti muslim in hadisi ya zama eh, sahihun ala sharti shekai to wani hadisi ne ingantacce sai amma shi shekh da yake wa na nazar amma maganan cewa sahihun ne ala sharti muslim kuma wa faqahu zahabi yace wa wafili nazar akwai akwai magana anan sai dai na majalar zikiri yi huna amma nan ba gurin da zai tsaya yi wannan dogon bayanin bane amma dai ya gaya wa mutane akwai magana to kaga wanda yake bukatar zurfafawa a cikin wannan bangaren sai je dubo magana yawa <laughs> mun tsaya a yana la siyama wa anna ahada isnadai nasa'i sahihun ala shart al-bukhari yace musamman ma a cewa daya daga cikin isnadai biyu na imamun nasa'i da ya rawaito hadisin ɗaya daga cikin ɓangaren isnadai biyu kasan mutum ɗaya zai rawaito hadisi da isnadai sama da goma wani da isnadai ishirin wadda abu na don haka za ka ga idan an zo tantancewa sai an bi tsoro na kowane hanya wannan hanyar an wane an wane an wane ne amma a can sama kuma ya canja da wannan hanya don wanda tabi'i ko sahabi ko wani wanda yake can sama a ciki to ba shine kuma a wannan hanyar ba na hanyar kuma a tsakiya an samu ne za ka samu an abu da to idan mutum zai yi hukunci akan hadisi ya taro waɗannan hanyoyin gaba daya na wannan da na wancan da na wancan sai duba abunan matsayin da haka ne ake taruwa ake gano a hadisi ya inganta ko kuma ya inganta a gurin suwa ne amma bai inganta a gurin wani ko kuma ya inganta ta wannan hanyar amma bai inganta ta wannan hanyar ba ko kuma dukkan hanyoyinsa da aka taro an ga cewa akwai rauni yawa amma shi wanda da ya ce ya inganta yanzu ai kaga ya ce alhakim ya ce sahihun ala shartin muslim kaga hakim din ai can ya rasu tun da can kafin zuwa shi sheikh muhammad nasiruddin su amma shi muhammad nasiruddin ya yi nazari akan faɗin imamul hakim wannan magana din da haka nazarinsa ya bashi cewa wa fihi nazar akwai magana tare cewa ya ce wa wafaqahu zahabi imamu zahabi ko kowa ya san shi wajen walwalan basira da kwakwalwa a bangaren wannan yace kuma imam zahabi ya wafaka ya bi yanda abinda imam al hakim din ya faɗa amma shi kuma a nazarinsa na bayan zuwa fihi nazar akwai magana to kullum da ba haka abun yake waɗanda suka shuɗe abu zai hadisi zai iya zuwa musu ta wata hanya wadda za su iya ɗauka cewa wani hadisi ya kai martaban inganci amma wani zai zo a bayansu sai bibiyi wannan hanyoyin sai a samu watakila akwai wani tangarɗa wadda ya faru wadda shi ya gano a bayansu sai ga yayi magana a kai yawanci irin wa'ina abubuwa ne wanda yake na tsakanin malamai shi yasa ka ga idan aka zo fagen ilimi to ba a sa ra'ayi a cikin fagen ilimi sai masu ilimin ne suke faɗar ra'ayi su kuma sukan faɗa ne lura da abin da Allah ya ba su na ilimi ne mai ilimi wanda ya cancanci ya yi magana da ra'ayi bayan dogaro da dukkan dalilai na ayoyi da hadisai to shine zai iya magana da ra'ayi a gurin mafi yawan malamai wanda suka inganta cewa eh za a iya magana ko game da alkur'ani da ra'ayi idan har ra'ayin bai saba ka'idoji da shari'a ko bai saba wato aya ko hadisi ba amma ba kowane mutum ne kawai idan ya ji kawai shi na sai magana ba a yadda matsalar mutum shi shine wani kawai yana cikin tafiya ya ji kasa ne kawai shi abin da ya sani kenan ko kuma a gurin wa'azi da ya je wani guri ya ji an ce kaza ko kuma a gurinsa wani malami na anguwansu da ya faɗa shi kenan sai ta kula duk ilimin duniyar ilimin musulunci sai ya ɗauka kula a iya wannan malamin ne ya tsaya saboda iya kawai abin da ya sani kenan gani ce wannan malamin kamar tauraro yake an goshe to bai san kuma wannan malamin in ya shiga cikin malamai to shi da kansa ba zai ce shi malami bane zai kokari ne kawai ya samu ya makale a wani guri ya gudu <laughs> alhali sai kuma da to kaga kowa da yadda bayan sa yake amma idan ka abuna to idan ka ce ka kore abu ka tsaya a iya kaza ne ba tare kuma da ilimi kake waɗa wannan ba to za ka iya ta faɗawa cikin kuskure da yawa sai zaka ji mutane suna musu akan abun da ko suna kushe mutane garin kushe mutane har su kushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wai suna ba da kariya ga addini mun misali a wani na tsohon malamin yana cewa mutum ya dunkula hannu ya dafa ya dafa zai tashi a sallah wani mutum ya dunkula hannu yan dunkula hannu in ka ta yan dunkula hannu ka soke su manzo Allah ba ya dunkula hannu sallallahu alaihi wasallam to kaga kai kana da wayannan wanda kake gani a yanzu ba su burge ka ba har ka ambata su yana amma ka bibiyi hadisi za ka samu an taba samu yayi in an taba samu yayi ko na minti ɗaya ne magana ta riga ta gani to matsalar mu kenan in kawai abu bai mana ba sai kawai mu yi masa hukunci bisa ra'ayi ba bisa ilimi ba to garin haka sai ka je ka soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka an karaba aka ga wani ta wai an zo tashi wai wani zama zaman hutu to yaushe aka gaji ba sallar ka raka hudu ne zaka zaman hutu yaushe ka gaji ma har zaka huta to kuma gashi ya tabbata ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to wa kake fada wa wannan to shi yasa in abu na ilimi ne to ka bar shi kawai ga ilimi in baka sani ka ce kawai wallahu alam yawa saboda haka don yanzu idan ka ce yan zaman hutu kuma sai aka samu dan Allah suna alaihi wasallam yayi ko ka ce yaya tunda ka ce yan zaman hutu ka shigar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali kuma kai kariya kake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kai ko ka faɗi wannan kaga wannan kuskure ne to shi yasa in baka da ilimin abu kawai ka tsaya a yana kuma ka sani ilimi hafista shay'an wa ka anka ashiyahu dan abin da ka sani shine kadan duk ilimin ka abin da ka sani shine kadan yawa abin da abin da baka sani ba su suka fi yawa akwai ma eh, eh, ah, yanzu misali ka ga mu Najeriya za ka ga muna magana ne akan malikiya to amma idan ka bude malikiya sosai za ka cewa wasu abubuwa gaba ɗaya a malikiya ba sabo muke yi a malikiya ba ta yarda da abin da muke yi ba abubuwa da yawa To ta da yanzu kai sai ai shiru karka rinka faro ta sai ai shiru kawai eh, wanda duk ilimin sai kai shi sai ya san an to ko da ka karanto wani abin kuma tun da dai ga mutane ana zaune lafiya shiru kawai ko ba wani abu ne na aqida ko wani abin nan ba matakin ne na fiqh yawa in muka shiga malikiya muka bude yanzu za ka cewa a malikiya wallahi wasu abubuwa da yawa gaba ɗaya sabo ma muke mun saba malikiya amma in kana neman masu alfahari da malikiya ai mu ne munan to muna da matsala to nazari a cikin malikiyan kanta akwai abun nan so eh, to shi ne zaka ga ilimi ana bukatan mutum eh, abu ne shi yasa waɗanda suka Allah ya ba su ilimi suke taka tsantsan wajen magana sai idan su sun fi shiru kakatu da sauransu ka ga mutum yana cewa wanda duk yake jin kaza ne ya fito ka san kawai akwai matsala akwai matsala ba za ka taɓa a a'imma sun faɗi wannan ba imamu shafi'i yana cewa idan zan yi munazara da mutum bai gane yana ja akan wani matsala ni ina ja akan wani matsala na fi sha'awan Allah ya sa shi ne ya fi ni gaskiya don hakan ya kara masa tawazu to haka ke su ba sa ba sa wani alfahari kawai sai dai za su tsaya ne da gaske ake tsayawa ake ake abu kuma suna neman taimakon Allah a harkar ilimi iya iyaka ta hanyar ko ta wani hanya wasta'inu bi sabri was sala suna matukar hakuri akan rayuwar duniya sannan kuma suna tsaye da sallah sai za ka samu mutum yayi kwana biyu da alwala daya yayi alwala awa 48 bai sake alwala ba ka san dai bai bacci ba yawwa Mun kawai sai ka ji mutum ya ce lahi basir ne yake da ba su ne yake da wani shi ba yau in ka kasuwa yan tallan basir sun kusa yin kinya maganin basir tasha ma haka sai kun shiga mota gaba ɗaya za a yi tafiya da ku sai ka ji wani ya zo ya ce to kyakkyawan maganin basir gashi na <laughs> dole matsaloli kawai sai muke cewa kawai kowace sallah tsakanin magariba da isha ba sai ga mutum da sai <laughs> yana zagayawa to sai na rakan ka da a'imma mutum ya yi awa arba'in da ya yi kwana biyu bai sake alwala ba daga na fili sai abun nan imamu shafi rahimahullah ya zo ya zo madina zai shigo aka yi masa tambaya yana isowa gidan imam malik bayan an ci abinci sun dan yin tattauna na ilimi imam malik ya shiga ciki ya bar shi yana yana kwance rigingine tun da ya ci yake rigingine nan bai tashi yayi nafila ba ita kuma jariya mai hidiman gidan imam malik mai dan wasu ayyuka an ce masa imamu shafi dama duk labarin sa ya gama wani matashi ne mai wata irin kwakwalwa in ya kalli littafi inda ya bude kawai to ya haddace ya bude da ya gama bude littafi shi kenan kawai ya shafi ya to wanda ya ji ya ga ina kafin ya zo mu ya imamu malik da ya rike ya riga ya haddace ta ya zo da haddanta ne yanzu neman karin bayani a guri imamu to ta bi labarin ya zo can an jima sai ta zo ta leka shi dai yana kwance kawai to ba na fila da kaza tan kai da ana kiran sallan asuba alfijir ya ke to ba kiran farko ba kira na biyu cewa alfijir ya ke kawai ya tashi sai su ka canji daga Allahu akbar ya raka ta alfijir ta ce to ga barci ko ba alwala kuke na aka da ya ke to da ke zamanin ba irin na gulmatin nan bane sai ta zo da safe kawai sai ta samu imam malik ta ce ita ba ta ga abun mamaki kaga da yanzu ya ta ce kaba in kuna ta yaba shi kawai wannan mutumin wannan mutumin da mun san matsalarsa da ya alwala ba yake zalla da haka da aita faɗa da irin yanzu ne sai ta zama gani ma zai yi ita abun da ya dame ta shi dai bai na fila ba kuma ya ci abinci sai da ya ci ya fi da shi saboda haka sannan kawai ana kiran sallah ya tashi ya raka alfajir kuka fita masallaci ne Abu yi. imam ali ce to faga abin da jariya ta ga ta lura da kai kai yace na farko dai abinci gaskiya tun da ya fita ta bai ci abinci ya koshi ba ko ina in zai ci abinci yana taka tsantsan anya na halal ne sai ji kawai haka don haka da dan ice da dan wani ganye ganye da haka ya tace har ya kuma ta kafa ne mafi yawa yace amma da ya zo gidan nan ya tabbata ba zai ci abincin da ba halal ba sai sa ya ci ya koshi har ya tsaye kwano to da ya zo inda zai ci halal yace amma da ta ganshi a kwance din nan yace an masa tambaya ne ya tara hadisai kusan dubu ɗari biyu ne a lokacin a kwakwalwansa ba bacci yake yi ba <laughs> yana duba hadisan da kawai lambar ala yake ta tafi sai da ya gama duk hadisan da suka gama ya tara su duk hadisai da suka shafi wannan matsalan ya tara su bayan ya biyo ayoyi sai da kusan asuba wallahi Allah ya ganar da shi ashe ma'anan abun shine kaza da kaza da kaza to shi ne gaba ɗaya bai iya tashi wani abu ba sai ya ji kawai ana kiran sallah su shi ne ta yi raka ta yi ya fita amma ba bai ce ke ba ka gani to haka suke haka suka yi ta rayuwa suke abun ne abun ne eh, zaka ji ana tambaya imamu shafi'i yana cewa yaushe zan tsaya in yi maganan wani ya ce ni kaina ina son gaya maka abun da na sani a ɗabi'ar ɗan adam shine idan za ka mun nasiha ma in ka kama hannuna muka koma gefe zan fi sauraron ka saboda ka je kana yaya ta ne a wani gefe ko da nasiha ce ran da zai rasu yake kuka yake cewa yau na ga alaman zambar duniya amma ban sani ba shi raina zuwa ga rahamar Allah za ta je in yi mata barka ko ka zuwa ga azabar Allah in shiga damuwa tun daga yanzu wani su ne abunan magabata inda suka rinka rayuwa suna yi addinin Allah aiki ba sa maganganu su sai kirga iya adadin kwanin maganganun da zai na sati guda ba zai kara ba kai har a yanzu akwai da suke kirga kwanaki suke kirga kalmomin da za su magana a yanzu inda akwai su a raye Sheikh Abdul Muhsin Abbas suna nan saboda haka kaga mutum bai da lokaci daga karatun alqur'ani sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abuna sai sai ilimi shikenan kaga mutum yana addu'a Allah ya karbi addu'arsa baban eh, eh, abuna Sheikh Muftar rahimahullah abuna hafizahullah shi yana raye baban rahimahullah yana karantar da ya karantar da tafsiri tsakanin azhar da la'asar ya karantar da sahih bukhari bayan sallan asuba ya karantar da gaba ɗaya rayuwar karantawa ne kuma a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe rayuwarsa sai roƙi Allah Allah ya karɓi rayuwarsa a cikin masallacin shikenan yana sujjada Allah ya karɓi rayuwarsa kuma a cikin masallaci su ya kai ka ce tsakanin su da Allah ba su da matsala su da aka kawai kamar su gaya wa Allah damuwar su ne sai Allah ya gudanar musu su da su da taka tsantsan da duniya ya shekhu mutane da kansa wata rana yake cewa babansa ya shigo suna tafiya a cikin jami'a yace sai wani ya zo yace ina tafiya a bayan baban yace baban yana gaba shi yana binta a baya yace sai wani ya zo ina magana sai sai kawo magana wani malami yace yana kawo magana malamin yace baban mu ya bude wuta a guri sai masa ba abin da muka sani game da shi sai alkhairi yace wallahi babansa bai san wancan malamin ba amma ya bashi kariya to haka suke wani fa wani wanda suka rasu a irin wa'annan baya bayan nan ne gashin hotel shi dan da yake bada wannan labarin yana daga cikin fuka hawan duniya a yanzu shi muhammadu muktar shankiti hafizahun wa ta'ala yana nan a rai kullum yana zuntan a abunan majalisin su don raya mana su shek abdul musin abbas har yanzu ko yanzu kuka samu damar sai mun zauna gurin da yake saboda haka wani za ka koyi tarbiyya ka koyi ladabi ka koyi ilimi nawa ne suka zauna sai bana za ka ji mutum ya ce maka na zauna a gaban imam malik shekara goma sha biyu amma shekara goma na koyan tarbiyya ne shekara biyu ne kawai na koyi ilimi shekara goma na ina koyan tarbiyya kawai a rayuwar imam malik ina zama a gabansa ba don koyi ba sai don koyan samtinsa da koyan ladabinsa da koyan tarbiyyarsa shekara goma ne shekara biyu ne na yi na koyan hadisi saboda ladabi da tarbiyya da aƙida ta kafu da samun kyakkyawan training ya duka zauna kana ta zura ilimi baka da ladabi saboda suka riga da haka suka suka abin nan wai suka ci nasara suka yi wallafe wallafe da sauran sa amma yanzu kawai zamani ne na surutu da cin mutunci da rashin eh, abin eh, kula rashin kula da rashin taka tsantsan suna taka tsantsan da duniya sosai sai za ga mutum a kullum a daga cikin abin da yake gabansa shi yasa abin da ya dame shi yasa sai kuma inda karantar da addini yake to nan kawai anan zaka je ke magana amma ba ko ba ruwansa karantar da addini su su karanta su karantar da gidan su karantar da waje su karantar da mutane su yi rubuce rubuce iya abun da suke yi suna neman wato dacewa a gurin Allah subhanahu wataala da haka in ba mutane sun dawo irin wannan tafarkin ba ina mu tafarkin mu kawai tafarkin na hayaniya yawanci sai wanda Allah ya kiyaye a hayaniya in abun duniya ya zo a yi wawa in kaza kaza abun nan kawai kowa ya manta kaga ana wawa ana abubuwa shine kawai to ai mai cin gabata ba san wannan ba duniya ta zo da kafanta gaban su sun gude ta to abin da ke na halal ma suna takazan da shi balle haramu yanzu kuma haramun ma ki buwa muke akan mu yi surutu mu yi surutu mu yi surutu in abubuwa suka zo kuma shi shikenan a yi wawa a watsi suna kai ake ta daurura kar muke cikin damuwa a shiga yunwa a shiga matsala a shiga rashin security a shiga rashin abunan ba mun suke hanya mun suke hanya cikin abun da muke nan idan ba muke to me kai mu wancan bayani ne ha oke tantan shi hadisai yawa da yadda suke yawa irin yadda malamai suke irin yadda malamai suke wallahi samun mutum Allah ya bashi iko ya zauna a gaban malamai irin waɗannan kadai ya ishe shi kar ma ka ɗau ilimi kawai ka kalli yadda suke suke da suke amma ulama rabbaniyun amma za ka ga wasu sun zo abin matasa suna suna zagin manyan manyan malamai magabata suna kushe su suna sukan su suna faɗin maganganu wanda bai dace ba a kansu amma gaba ɗaya kuma ka kawo wani abun duniya ka ga yadda za su yi wawa ka wani abun duniya ka ga yadda za su yi wawa wani yana cikin malamai muka zo abu da wani guri muka taba haduwa aka kawo fiya wata sai ko canji ne ya saura sai aka tafi faro faro sai zama guda daya ana zuwa sai ya je faro a gabansa duk muka rabu fiya wata kuma wanda suka fi shekaru a gurin masu sai Allah ya san adadin su a inda muke zaune tun daga lokacin yanzu akwai matsala muna da matsala kana tattakan malamai da gabata wanda suka wasu suka wuce kan faro da biya wata kawai muna da matsala faro da biya wata wanda za ka iya ilimi da azumi su zama da ka wannan shine kuma matsalar to a ce kuma ne rori aka aje in dai faro da biya wata ba za ka mana adalci ba in aka aje naira wallahi sai Allah ya san da za ka ajiye wani abinci ka gani yanzu ka ka ka kwanin nama a gaban mu ka ajiye abinci a wani ka ga yadda mu rinka wawa na baya kan ba za su samu ba in ka ajiye shi nan ba A ce kowa ya ɗiba sai ku yanzu ko kaga an fara zubar da wani a ƙasa ai abu nan kawai na baya kan kafin ya zo kawai abu nan shi ma ya yi kuma yana kokari ko bugan shi kawai ya yi tsalle ya dire ya dire a nan ya kawai hayaniya hayaniya kawai to wai wannan ne zaka zo kana zagin magabata kana zagin manyan manyan malamai salihan baki wanda suna kwana su ini da alwala ban da addini babu da ke imamu suyuti rahimahullah bai taɓa bacci bai rubuta shafi arba'in ba kullum aikin rubutu kenan kamar yanzu an yi an yi wasu mutane kawai suna suna wai zagayawa suna kallon wai laifukan wayancan bayan Allah ha dama ba za su yi laifi bane za su yi kuskure za su yi daidai ha to amma daidai din su da alkhairan su ya ya wuce inda duka ke tsammani ka koyi kawai na duba daga abin da ya ba don mutane kirki bane Allah zai bar da su su ringa yaduwa haka a duniya ba mu ba muna rubuce rubucen ba ina ina rubutun yaje ana ta yi saboda haka gaskiya eh, abin nan mutane a mai da hankali a ma malamai a yi riko da addinin Allah a yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rike ayoyin alqurani malamai sun yi addinin Allah aiki yawa wani wani ko imam bali aka ce gani yake wai eh, eh, wani wani wani malaman mazhaba su suka kawo matsala kai ka ji wannan magana a immatul mahdiyyin wannan manyan manyan malamai kai kafin ka san da suka yi imam abu hanifa rahimahullah Imamu eh, malik rahimahullah imamu shafi'i imamu ahmad ibn hanbal kaga mutum ya hada tarihi miliyan a kansa imam ahmad malamai sashin marwaitan suna cewa akwai lokacin da imam ahmad rahimahullah sai da aka gari a ini da dare yakan yi nafila zalla kadai sukan kai raka a ɗari ba shi da lokacin ka gashi ba shi da wani kum na gashi gashinsa baya duba madubi balle gane ma a janan ko kar a jatan kan kawai in ka tsaya kana duba madubi sai ka kusan minti talatin na kana daidaita hularka kana ta abu nan za ka ci mu wannan zamani na matsala ba haka muke ba ka zo kana kana kana taba manya manya magabata za ka ji an ce maka rigunar ta biyu ne har ya bar duniya na ce ma ya sha yunwa har wani ya kaura daga gari zuwa gari da kafa wani ya yi tafiyar wata guda akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka duka wannan ba za a musu uzuri ba a ce rahimahullah Allah ya musu rahama to na abubuwan malamai abunan musamman matasa da masu jin cewa su masu ilimi ne a yanzu suna ganin sun zama masu ilimi ko mutum Allah ya bashi basira kaga yana yawan saurin hadda to har hakan ya dauke shi ga tsagawa shedan ya rube shi ya dauka cewa shine yafi kowa ko malaman garin ku muna da malamai a garin nan manyan malamai kuma muna girmama su har yanzu amma za su iya kuskure za su iya daidai mukan je har gurin malaman mun nan wallahi insha Allah ta'ala wani sai mu ce musu amma maka Allah abu kaza inna huwa kaza wallahi kaga sun jinja har su da ko kuma su ko ba a sake ba a sake kusur da iko Allah har yanzu sai kana zagin malaman ka malaman ba ga kuna a gari duk duk malaman mu ne da malaman kungiyoyi da malaman kowanne bangare da kuke gani a garin nan mun zauna ga wasu mun daukar haka suna nan a raye da kuma yana ji da shi cewa shi malamin mu ne a yanzu din da kuma su ne asalin mu a bangaren ilimi to da kaga abin da ya dame mu illa muna musu addu'a suna mana addu'a shikenan to balle wanda suka da su suka dawo da littafin da malaman nan ma da suka karanta irin nan tagawa da jin kai da alfahari mutum ya kiyaye shi yawa ai taka tsantsan in ka sun koyar da kanka Allah bai daga ka duniya da lahira ba ana nuna ka sun da kai kai sujjara ga wani ba ka yi, ka zama ka kantar da kai yau ka san me kake ka girmama mutane ka girmama manya da yawa da fide suna sauraron magana mutum ba don kowa don girma su kawai gaisuwa kadai ta ake su shi nan yanzu ke bukata a gurin ka amma mutane ga ana ta tsagawa kawai don Allah ya baka basira ko don Allah ya sa kana iya haddace abu wai wani shi na sai magana cikin wancan a cikin wancan wannan ba daidai ba za ka ce abu na nazar lafiya ma wa anna ahada isnadayn nasa'i sahihun ala shart al-bukhari wa lahu shahidun min hadith abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu akwai shahid an ce hadisi na da shawahi kamar misali shawahi suka karfafi hadisi a to ga shahid a can ga shahid a can to in an hada su ga dauko ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan aka hada aka ga a gona eh, an hana ya je ya su taru ba shi kenan sai su daga jinka ba to haka hadisi ba yawa in aka samu shahid da shahid da shahid a can aka hada su sai su zama sun sun karfafa juna sai za ka ji malaman hadisi suna cewa yuqawi ba'daha ba'dha sashin su yana karfafa sashi don haka hadisi sai kai wata martaba saboda shawahid da yake da su a duka malaman hadisi suke irin wa'annan bayanai رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات رجال الصحيح كذا إمام الطبراني يا رويتوش أوسط أقوى الكبير أقوى الأوسط كذا أقول أقوى الصغير ما akwai al-sagir al-ausar al-kari duka ba malaman da wani sa'i sai mutum ya gama wallafa ya wallafa wajen takaddu shafi dubu da wani abu ko dubu biyar ko wani abu mujalladai ma wani zaka samu an yi mujalladi sun fi nawa can kuma sai a dawo a sassaƙe a gyara a yi ne an gano wasu kurakurai a can kar a je a haɗu da Allah da wannan kuskuren sai kaga sun sassaƙe sun sake wannan sai a sake wannan littafin suna sai kuma can ma sai a aikin kai da suka rike fage Allah ya yi su don su yi addinin Allah aiki rahmatullahi alaihi na'am asalisa insha Allah muna raye

اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك عزيز مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا الله تعالى بارك آية عليكم من الاسباب يا الله يذكركم الله يجعلكم يا رحمن الرحيم wannan shafi da ɗanɗin kogin na ake kasuwa shiga rasuwa wannan shafi kasuwa da ke so ya fara ake kasuwa shiga rasuwa wannan shi na nuna shago in kasuwa ta kasuwa shiga rasuwa wannan shafi mangarori da jaraba da su tare da shi ke kasuwa shiga rasuwa wannan shafi bukatu da suka fi jiro na su ke kasuwa shiga rasuwa wannan masu suna juna da su kasuwa shiga rasuwa Allah ya kauce kamar su wannan bashi wannan jari a السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan bayan Allah da suka turo suke da bukatun addu'o'i don a ce juna muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi addu'o'in Allah samu dace da samun karban addu'a daga Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda aka karbi takardunsu Allah ya sa a dace a samu aiki mai albarka waɗanda abu ne suke za su fara kasuwanci muna fatan allah fara a fara sa'a kuma allah sanya albarka a ciki wanda iyalin suke da juna allah su wa wata ya sauke su lafiya allah ya ba su zuriya tsayi ba ah, waɗanda suke da wasu matsaloli muna fatan Allah ya yi musu da suke da wasu bukatu Allah biya bukatar cikin alkhairi da nasara dukanmu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita Allah biya mana bukatunmu na alkhairi abin da ya gagare mu Allah ya san mana a kansa abin da ya zama na alkhairi Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu a kansa fitintinu da damuwoyi Allah subhanahu wataala ya yi mana su yalayi ko tsadan abinci Allah subhanahu wataala ya kawo mana saukin sa barazana ga karancin abinci ko kuma a abuna tsadan abinci tun a lokacin da ake tsammanin yayi arha Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauki duk wata barazana Allah ya mana maganin ta Allah ya canja mana da mafi alkhairi da kuma nisuwa Allah ya kawo mana nisuwa da kwanciyar hankali da bubbugan tattalin arziki Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya mana albarka a zuriyar mu da iyalan mu Allah ya albarka a gidajen mu Allah ya saukar mana da albarka a gidajen mu Allah ya gafarta wa iyayen mu da kakannin mu Allah ya yafe musu kurakuran su ya fassaha musu cikin kaburburan su da suka rigaye mu Allah subhanahu wataala ya yafe musu akwai mahaifiyar barista da Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarta jiya da daddare aka yi sallah a yau muna fata Allah ya gafarta mata da ma waɗanda suka rigaye mu duka Allah subhanahu wataala ya yafe musu Allah ya gafarta wa mamatan mu mun kuma Allah ya kyautata karshen mu Allah ya ba mu husnul khatima Allah ya azurta mu da girmama malamai da kuma aiki da abin da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar Allah ya haɗa kan al'ummar musulmai a kowane lokaci dukkan bala'i Allah ya kama na sauƙinsa. wannan gari namu na Gombe Allah ya kare mana shi daga duwa ta fitina Allah ya mana kariya daga duwan wani sharri Allah ya kama mana bukugan tattalin arziki a wannan jiha tamu a wannan gari namu masu mulkin wannan gari Allah su wataala ya taimake su bisa ayyukan alkhairi abinda za su yi na daidai Allah ya taimake su a kansa abinda za su yi ba daidai ba Allah ta su gane ya ganar da su kuma ya hana su aikata aikatawa inna Allah ala kulli shay'in qadir shugabannin mu a ƙasa Allah subhanahu wataala ya taimake su ya ba su ikon yin abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu duniya da lahira Allah kuma ya kawo mana aminci da nutsuwa Allah kawo mana aminci da nutsuwa Allah kawo mana aminci da nutsuwa innahu samiun qaribun mujibud da'awat Allahumma astur awratina wa amir rawatina Allahumma astur awratina wa amir rawatina Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك